Shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a duk Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis rana ce da muke tattaunawa a akan batutuwan kiwon lafiya. A yau ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu duba batun muhimmancin wanke hannu. Shin kowa da kowa ne ke wanke hannuwa a lokaci da ya kamata? Kasan mutum ka tashi a gargajiyance wanke hannun nan ba doka bane a wajenka. Amma mu a nan sai an wayar da al'umma. mutum zai yi ne ya kama karfe ya kama ciyawa ba ruwan shi ya kama kudi kuma especially kuɗin nan baka san hannun waye yake zuwa ba za ku ji ƙarin bayanin wannan tattaunawa baya ga haka kai tsaye za mu haɗa ku da dr abdulaziz jani bako na jami'ar indiana da ke nan amurka don ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin wanke hannu ku kanku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Amma kafin ku ji duk waɗannan za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanan. Shin waɗanne lokuta kuke gani ya kamata a dinga wanke hannu? Sannan bayan haka waɗanne irin matsaloli kuke gani rashin wanke hannu ke haddasawa? Tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na abota wato Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. ko ta fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fatan alheri yau da gobe. Maganar gaskiya yau da gobe wanke hannu na ɗaya daga cikin shika-shikan tsafta domin rayuwa ba ta yiwuwa sai da tsafta kuma rashin wanke hannu na baiwa cuta samun gindin zama. Ita kuma yana Usman Fari cewa ta yi hakika kaya ya tsinke a gindin kaba don haka wannan maudu'i tamkar mu iyayen yara aka yi wa wajen ganin mun ba da kulawa wajen wanke hannuwanmu da na yaranmu lokacin da za su ci ci abinci da dai sauransu don haka rashin wanke hannu yana da kalubale sosai ga rayuwa sai kuma mantaka liman tureta ya ce ya kamata a wanke hannu duk lokacin da aka yi amfani da banɗaki wato bayan biyan bukata da kuma lokacin cin abinci kafin farawa da kuma bayan kammalawa haka kuma yana da kyau a wanke hannu lokacin da aka tashi daga bacci kafin fara yin komi sannan rashin yin hakan na iya zama sanadiyar faruwar cututtuka daban-daban sai amsar Adamu Muhammad mai nasara nasarawa inda ya ce yau da gobe ikon Allah ai rashin wanke hannu na haddasa matsaloli masu tarin yawa musamman ma ga ƙananan yara ku tashi lafiya yau da gobe. Daga nan sai amsar Buhari Yahaya Unguru tare da Alhaji Shehu ɗalibi Unguru suka ce yau da gobe ana wanke hannu lokacin da aka taɓa wani abu mai datti ko aka shiga bayan gida da kuma lokacin cin abinci. Rashin wanke hannaye yana haifar da matsaloli kamar cutar kwalara da dai sauransu ku tashi lafiya yau da gobe. sai arma ya'u usaini inda ya ce yau da gobe ikon allah hakika wanke hannu yana da matukar amfani sosai ba kaɗan ba saboda ya kamata al'umma a duk lokacin da aka shiga bayi ko aka taɓa wani abu wanda yake da nasaba da wata cuta to a yi gaggawar wanke hannaye Shi kuma Umar Muhammad PA ya ce Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Gaskiya rashin wanke hannu yana kawo cututtuka musamman amai da gudawa. kamata ya yi duk lokacin da mutum zai ci abinci ko zai ci wani abu misali kamar mangwaro ko wani abu makamancin wannan ya kamata ya wanke hannun shi ya kamata kuma mutum ya nemi sabulu ko omo ya wanke hannun shi da shi don gujewa kamuwa da cutar kwalara wato amai da gudawa sai shehu adamu rijau inda ya ce ya kamata duk lokacin da za a ci wani abu to a wanke hannu domin akwai cututtuka da ke makalewa a hannu saboda haka jama'a ya kamata mu kiyaye ta hanyar zama likitocin kanmu. Sai kuma amsa daga Kabiru Baban Gumel ya ce salam yau da gobe ya kamata a wanke hannu a duk lokacin da za a ci abinci ko abin sha da kuma bayan an fito daga bayan gida. Haka kuma a duk lokacin da aka taba wasu kayayyakin aiki marasa tsafta ko masu aiki a masana'antu. Rashin wanke hannu na iya kawo cututtuka kamar gudawa da amai har ma a rasa rayuka. Sai amsar Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda ya ce yau da gobe ni dai a duk lokacin da zan ci abinci sai na wanke hannu domin a gani na shine daga cikin hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu saurin yaduwa da fatan allah ya kare mu amin Sai amsa ta ƙarshe daga Fatima Abdulsalam Dambam ta ce hakika rashin wanke hannu yakan haifar da cututtuka. Kamata ya yi a duk lokacin da ka fito daga bayan gida, ka rinka wanke hannunka, haka ma lokacin cin abinci. Mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana. Dubban mutane na rasa rayukansu a duka shekara sakamakon cutukan da ke tattare da rashin wanke hannu. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan lokutan da ya kamata a wanke hannu ga kuma abin da suke cewa. Sunana Musa, to wanke hannu kan banda takamaiman lokuta na wanke hannu ba. ya danganci bisa ga irin ayyukan da na yi a ranar kamar idan na zaga ina iya na zaga bayan daki ina wuye wanke hannuna kuma so da yawa lokacin da na yi ayyuka ina iya kuma wanke hannuna lokaci kuma wata sa'i kuma lokacin da na gaisa da jama'a in zan ci abinci zan wanke hannuna ya danganci bisa ga abubuwan da na yi a rana kamar ni kam na fi amfani da abin da ya fi mafi kusa da ni kaman omo don shi ko a yaushe zan iya same shi kusa in wanke da shi amma lokacin da babu in na samu ko toka ina amfani da shi domin shi ne hanya na gargajiya da muke iya wanke hannu da shi wanke hannu amfaninsa da yawa ne amma mafi kusa domin kar mu kamu da cututtuka wanda zai iya kama mu kamar su zawo that is cholera kenan to shine amfani kiran da ni wa jama'a ko da yaushe lokacin da muka samu kanmu mun yi aiki ko mun zaga bayan daki ko kuma mun gaisa da mutane mu yi kokari mu wanke hannu ko da da sabulu ne ko da da omo ne ko kuma in mafi kusa na gargajiya mu yi amfani da toka mu wanke hannu saboda mu kare kanmu daga kananan cututtukan da suke yi a dabi mutum. Ni ne mai suna HB Asache Yahon. Eto eh bani da takamaimai a ce ga number of lokacin da nake wanke hannuna a cikin yini ya danganci ayyukan da nake aiwatar shi ne yake determine nawa ne nake wanke hannuna a yini ya iya yu idan na aiki zan wanke hannuna kamin ma in ɗauki wani abu in sa a baki ko na je ban ɗaki na dawo zan wanke hannuna idan na yi wasu gaishe-gaishe da mutane da yawa ma ina wanke hannuna so ba zan iya lissafta ba ya danganci ayyukan da na yi a yini shine zai nuna wanke hannun da nake yi a cikin yini idan na hadu da jama'a zan iya using sabulo in wanke hannuna ko kuma idan na dai na gani ban sadu da mutane da yawa ba in akwai ruwa kawai a jikina ba sabulo ma ina iya wanke hannu kawai da ruwa ba tare da wani abu ba amma in a ce na aiki ne hannuna ya bace da yawa ko kuma na taba abubuwan da na san ba su da kyau ina yuzin omo ina wanke hannuna wata sa'i in dai a gida ne kuma idan na je bangare ina fitowa ina using bleach in wanke hannuna a wanke hannu kan gaskiya ina wanke shi domin in ba wa kaina rigakafi don akwai abu akwai cututtuka da yawa wanda za ka iya doke shi ka sa a cikin cikin ka yin ba tare da ka wanke hannunka ba za ka kamu da wasu cututtuka da yawa especially su cholera a ce ka je bayan gari ka dawo baka wanke hannunka ba ka ɗauki abinci ka ci zaka iya kamu da ciwon kwalera so yana da kyau mu cika wanke hannayenmu daidai mu bawa kanmu kiwon lafiya ina kira ne gaskiya yana da kyau idan ka yi ayyuka wanda ka sani bai da kyau yana da kyau ma kullum dai kawai mu cika wanke hannunmu kamin na mu ɗauki wani abu mu sa a cikin bakinmu don gaskiya zai taimake mu a cikin zamantakewa mu na gari wasu kwayoyin cututtuka ba za mu iya kamu da su ba Sunana Abubakar Modibo Bello Tongo. Yadda nake wanke hannu ya danganta yanayin aikace-aikace da na yi da hannuna a rana. Don yawanci na yi aikace-aikace da yawa na kan wanke shi da yawa. Musamman ma irin fita a yi ayyuka da hannaye a yi musafa an dawo gida akan iya wanke hannu wannan ba iya cewa ko so biyar ko so kaza so ba adadi. Ya danganta ne kawai. Ina wanke hannu yawanci detol su omo kilin da sauransu abu dai wanda zai cire dauda daga hannu ya fita ya yi haske eh, ana wanke hannu ina wanke hannu na saboda gudun cututtuka da ika iya samuwa a daudan hannu kamar su kolera su ciwon hanta da sauransu duka yana iya samun mutum game da abun da yake tattabawa da hannunsa kuma rashin wanke hannu gaskiya akwai kira ta musamman ga wayanda ba sa cika wanke hannunsu yayin da suka yi aikace da hannayensu sabida su iya sani fa komai na iya faruwa yadda yanda suke gudanar da rayuwarsu yayin da ba sa wanke hannu irin cututtuka da sauran abubuwa makamancin haka su yi kokari duk abun da ka taba ka yi kokari ka wanke hannunka kafin ka sake wani abu da hannunka sunana shehu jihar jama'a to alhamdulillahi a majalisar dinkin duniya ta ware ranar wanke hannu duk da dai mu a nan ba mu san wannan ma'anar wanke hannu nan ba fi sabilillahi domin ka mutum ka tashi a gargajiyance wanke hannu nan ba doka bane a wajenka an ya kama ka wanke in bai kama ba kana tafiya amma abu ne mai kyau domin yana kawo lafiya ga al'umma baka san abin da za ka taba ba baka san me za ka yi da hannunka ba so ya kamata a riƙa wanke hannu ni dai a gaskiya ina wanke hannuna dai da ɗan dama kam a lokuta da daban-daban don lokacin da na tashi bukata da hannuna dole zan wanke shi in wani abu ne na taɓa zan iya sa su sabulu su detol amma in haka nan kawai da ruwa nake wanke hannuna eh, idan ka taɓa wani abu ka san baka san me ka taɓa ba watakila wannan abin da ka taba zai haifar maka da matsalar lafiyanka so ya zama dole in wanke hannu domin in kare na so abu ne mai kyau wanke hannu a majalisar ɗinkin duniya ta kawo abu mai kyau na wanke hannu amma mu a nan sai an wayar da al'umma domin ba mu san muhimmancin shi ba sai in ka faɗa idan baka faɗa mutum ba bai san muhimmancin shi ba mutum zai yi ne yana ya kama karfe ya kama ciyawa ba ruwan shi idan ya zo kawai sai ya fada kan abincin shi ya kama kuɗi mo especially kuɗin nan baka san hannun waye yake zuwa ba wannan ya rike wannan ya rike wannan ya rike so amma in ka zo ka rike kuɗi ka zo kawai sai ka fada kan abincin ka don kana jin yunwa ka zo ka ci dole zaka samu wani matsaloli da zai shiga ko bai tashi maka a lokacin ba zai iya taruwa a ka. ina kira ga al'umma lafiya ita ce uwar jiki wanda hausawa ke cewa babu mai fushi da ke mu zage dantse wajen wanke hannuwa domin kare mu wannan shine kira na da sunana aisha umar nakan wanke hannu sau da dama a rana a duk lokacin da zan taba wani abu nakan wanke hannu musamman idan na zaga bayi ko ko na taba wasu kwanuka ko da wani abu hakan nan nakan wanke hannu na. ina wanke hannu ne saboda gudun kamuwa da cuta kamuwa da cututtuka musamman irin cutukan kwalara amai da dai gudawa hakan nan kuma za ka ga mutum ka zai kamu da cuta baka san ta yi aka kafa same su ba so idan ana kokarin gyara ana wanke hannu zai iya kare mutum daga kamuwa da wasu cututtuka ina amfani da sabulu wurin wanke hannu da kuma omo wani lokacin nakan haɗawa da dettol mai amfani da shi a wurin wanke na. irin da zan yi a su yi kokari su na wanke hannunsu a duk lokacin da za su zaga bayi ko za su taɓa wani abu da ya shafi hakan nan domin gujewa cuta da kuma kamuwa cikin waɗansu matsalolin hakan rashin lafiya. To Madalla masu sauraro mun gayyato Dr. Abdulaziz Tijjani Bako na Jami'ar Indiana da ke nan Amurka don ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin wanke hannu da kuma yadda ya kamata a yi shi. Dokta muna yi maka maraba da zuwa cikin shirinmu na yau da gobe. Wannan muku barka dai. yau wato dakta um, wani bayani za ka yi mana akan muhimmancin wanke hannu da kuma irin cututtukan da ake kamuwa da su a dalilin rashin tsaftar hannu ko wanke hannu gaskiya wanke hannu abu ne mai matukar muhimmanci uh, saboda yana kare mutum daga kamuwa daga cututtuka musamman cututtukan da suka shafi kayan hanji wanda ake a gastrointestinal diseases da kuma cutukan da suka shafi hanyar iska wanda ya kira respiratory diseases irin su pneumonia haka da sauransu to mm. duk wannan abubuwa idan mutum yana wanke hannunsa sosai akai-akai zai kare kansa daga kamuwa daga cututtukan kuma zai kare sauran al'umma su ma daga kamuwa daga cututtukan To, um, Dokta wasu um, suna cewa wai suna wanke hannu da Dettol ko bleach. Na'am. To, eh, dokta su waɗannan wani bayani za a yi musu ya ake wanke hannu shi kan shi? Eh, farko dai ya kamata mutane san a wani lokaci ne ya kamata ka wanke hannu. Ya kamata ka wanke hannu lokacin da kake kafin ka haɗa abinci, lokacin da kake haɗa shi da kuma bayan ka haɗa shi. Lokacin da zaka ci abinci kafin ka ci ya kamata a ce ka wanke hannunka. sannan ya kamata ka wanke hannunka duk lokacin da ka kula da mara lafiya ko kuma kake shirin kula da mara lafiya ko kuma yaro dan karami kamar jarirai. ya hmm. kamata a ce mutum ya wanke hannu duk lokacin da ya ta'ammali da wani kaman ciwo buɗaɗɗe haka ya kamata kuma mutum idan ya shiga bayan gida ya fito ko kuma lokacin ma da ya shiga dai bayan gida ya fito ya kamata ya yi amfani da ya wanke hannun shi hmm. sannan lokacin da ka canja wa yaro kaman kayan wannan diapers na shi ma ya kamata a ce mutum ya wanke hannu sannan idan ka yi ka yi ta'ammali da kaman irin su kare mage da sauran kayayyakin dabbobin gida da sauransu su ma ya kamata ko kuma ka taɓa wani abu mara kyau duka ya mm. kamata a ce mutum ya wanke hannunsa sannan yadda ake son ka wanke hannu shine kamar kamata ya kai amfani da ruwa ka samu ruwa ka ɗan zuba ruwa a hannunka ka samu sabulu ka wanke hannun ka bar shi kamar tsawon sakan ishirin zuwa talatin haka ya kamata a ce kana wanke hannun ba kawai ka yi burburwa eh. ka ɗauka kana wanke hannun sosai kana tabbatar da duk wani tsakanin yatsinka da tsakanin faratanka da sauransu duk mutum ya wanke su sun wanku sosai sannan sai ka ainihin wato ka zuba ruwa kuma ka ɗauraye hannun sannan kuma idan da akwai kamar wani abu mai kyau haka ko tishu paper mai kyau ko kuma eh, tawel mai kyau lafiyayye sai ka goge hannun ko kuma idan da akwai hannun raya. Tsafta eh. Amfani da shi ya wanke hannun shi da shi. Eh. yawanci zai taimaka sosai sabulu ne kawai ake bukata uh, detol din babu matsala da amfani da shi misali ko detol ko kuma wani abu wanda yake kamar antiseptic eh. amma idan babu uh, wannan sabulu babu wannan akwai irin su hand sanitizers irin na alcohol based din nan da kuma wannan ba alcohol based ba eh. so idan matsalar su idan hannun mutum ya yi datti da yawa ba za su yi amfani ba sosai shi sabulin shi kansa wurin gurza hannun da sauransu da kuma saka ruwan ya zuba shi kansa yana cire wasu cututtuka eh. to shi yasa yake da kyau mutum ya amfani da wadda sabulu din da ruwa din to masu sa bleach kenan dokta kenan ya kamata su dina to masu saka bleach ai shi ma bleach yana kaman cire musamman viruses da kuma eh, irin fungus da ake wannan ba za a ce ya kamata su daina gaba ɗaya ba ya kamata ya su kula da adadin yadda suke saka shi da kuma kokarin cewa lallai lallai su wanke hannun sosai saboda zai chemical din za su iya zama a hannun su eh. ah, kuma mutum ya afa a baki idan bai wanke ba cancan sosai abin da ya kamata mutum ya kula da shi shine ya tabbatar da idan ya yi amfani da irin waɗannan chemicals din ya ya wanke sa sosai duka wani ragowar wannan abin ya fita daga jikin hannun shi. Eh. To, um, dokta kamar um, yanda mutane suke wanke hannuwa a kama a can gida Najeriya wasu za su ce sai za su yi alwala kaɗai suke wanke hannu. Mm. Um, to, um, likita ya kamata wani bayani za a ƙare musu akan ba wai sai za ka yi alwala ko sai ka fito daga ban ɗaki ba a'a ko mu'amala ta yau da gobe da ake gaisawa riƙe kuɗi. kwarai da gaske gaskiya wannan dama ya kamata kamar yadda na yi bayani cewa lallai lokutan nan da ya kamata a wanke hannu lokuta ne ba wai kawai na shiga ban ɗaki ba da sauransu ko ta hammali kuka yi da mutane haka kuka gaisa da mutane eh, bayan an dawo eh, irin ya kamata mutum ya wanke hannun shi kuma ya kula da cewa ma ya kai hannunsa inda yake ko baki ko kuma wuraren area ɗin hanci saboda daga ake kama daga cututtukan da suka shafi respiratory tract diseases eh. Mm, so yana da kyau gaskiya ya kasance mutum dai kawai ya dauki habit din cewa duk sanda ya wanke amma ya ringa yawan wanke hannu din eh. akai akai musamman idan mutum ya wanke hannu din kana yawo da hand sanitizer din ka saka eh. idan dan yi gaishe gaishe da mutane ka samu ka ka ka aidan wato wanke hannun ka da shi hand sanitizer na. to likita mun samu kira daga jihar Niger salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim ne mai wankin hula a garin mai gede a Kimba To Malam Ibrahim mai wankin hula ga likita me tambayar ka. To ni tambayar da nake ma likita kamar ta wace hanyoyi ne mutum zai bi ainihin game da ainihin tsaftace abinci haka da sauran shi muke so ya min karin bayani a kai. To likita. Sannan kuma kamar misalin mu da muke da wanda muke mu da muke ƙauyuka. ya kamata kamar likitoci ba likitoci shawara yan uwan shi a rika tantance ainihin daktocin da za su ga kula da mu a kowane lungu da sako to likita ka ji tambayar ibrahim mai wankin hula um, likita oh. kana, kana tare da mu eh, salamu alaikum da wa muke magana kuna magana da haruna abdulmumin mai gado jihar kano To Haruna Abdulmumini ka, likita na jin ka me tambayar ka? wato tambaya ta kamar a ƙauye kwamen za a samu da mutane suna haɗa ruwa a guri ɗaya kowanne zo a wanke hannu shi a ciki kuma su je su ci abinci sannan idan sun gama kowa a ciki zai ya wanke hannunsa ba tare da an canza ruwan da ake wanke hannun ba. Eh. Kira na likita menene matsala akan wannan? na gode sannan muna dakon ranar da za su yi tattauna a kan cutar tafon wani ya ta zina biyar mu gaba na gode to mun gode likita ka ji tambayar shi to na ce lokacin dafa abinci kafin a dafa abinci bayan an dafa a kula a wanke hannu lokacin da ake dafa shi lokacin da kafin a dafa shi ma a kula a wanke hannu haka na bayan an gama dafa shi ma a kula a wanke hannu a rufe abinci kada a bari kwari su hau kai ko kuma datti ya shiga ciki duka waɗannan abubuwa ne wanda za su taimaka wurin kiyaye lafiyar abinci sai kuma dangane da maganar da ya na cewa ya kamata mutane idan aka zo ana wanke hannu aka ce a cikin roba ɗaya za a zuba hannu kowa ya wanke hannunsa a ciki ai babu tsafta a ciki tunda wani zai kawo da kwayoyin cuta a jikin shi ya wanke hannun shi kwayoyin cuta sun shiga cikin ruwan to kuma wasu sun sun yi amfani da ruwan sun saka kin ga ba mamaki wasu daga cikin kwayoyin cututtukan ko kuma wasu sinadarai su shafa hannayen sauran waɗanda ba su da wannan abubuwan a hannayensu. Eh. to shi ne kowa ya wanke hannunsa a wuri daban kuma tara ruwa ya fi amfani akan zuba hannu a cikin ruwa tara hannu misali akan famfo ko eh. kuma idan ne a juye shi a ringa zubo shi yana zuba jikin hannu ana wankewa ya fi akan cewa misali mutum ya zira hannunsa a cikin abu ya wanke hannun shi. Eh, to likita mun sami kira daga jihar Jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Suna na Alhaji Ahmadu kafin ta kofar garin Bulangu kafin wasa lokal gamman ta jihar Jigawa. To Alhaji Ahmadu kafin ta ga likita me tambayar ka? ni ina so likita yi mutane jan hankali ne kamar masu kirga kuɗi suna lasa harshe. wannan irin jan hankali zai musu kan illar wannan abu shi ne abin da yake so likita yi mana bayani a kansa a tashi lafiya suna na alhaji ahmadu kafin ta kofar garin bulon to likita tambayar alhaji ahmadu. kwarai da gaske kuɗi abu ne wanda mutane da yawa suke ta'ammali da shi kuma hannayen waɗanda su ya shiga cikin su za su iya zama akwai kwayan cuta ko kuma akwai chemicals wanda suke wanda za su iya cutar da ɗan adam a jiki so kamata a ce gaskiya mutum ya ringa amfani da irin wannan abun na na kirga kuɗi wanda mutum zai wannan kaman na ga akwai wani abu da suke amfani da shi wani kaman form haka na katifa wanda suke amfani da shi su latsa ruwa zai shiga ciki sai ka yi amfani da shi wurin kirga kuɗin amma saka hannun da ka kirga kuɗi da shi a baki wannan gangancin ya gaskiya zai iya yada cututtuka a cikin jikin mutane. To mun sami kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Eh, Salamu alaikum kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Najeriya. To Alhaji Ahmadu Jeji. Ta musamman mu mazauna karkara. Eh. Wanda za a ce irin wannan kilin sabulu da sauransu yana ɗan mana wuya wani lokaci. Mm. Tambaya na ga likita anan shi ne. Mu yi amfani da ƙasa ko ko mu yi amfani da tuka wanne ya fi mana ne kamar mu mutanen karkara. Tambaya na gare shi kenan da fatan zai bani amsa ku tashi lafiya na gode. To mun gode. Lalle babu sabulu din toka din za ta fi akan kasa saboda kasa ita ma tana kunshe da abubuwa da dama na kwayoyin cututtuka so toka din za ta fi amfani musamman idan tokar an tabbatar da ingancin lafiyarta. ko ma ko da babu ma sabulu din idan aka yi amfani da toka din za ta fi gaskiya dai akan mutum ya yi amfani da kasa. Eto, eh, um, likita kafin mu sallama da kai Eh, muna so ka yi mana bayanan irin cututtukan da ake samu a dalilin rashin tsabtace hannu. Cututtukan da ake samu a dalilin rashin tsabtace hannu duk su cututtukan da suka shafi abin da ya shafi gastrointestinal disease kamar irin su typhoid kamar irin su cholera kamar irin su ah, me ake ce mashi ne wannan gudawa cutar guda dysentery duka waɗannan abubuwa ne da amibiasis duka waɗannan abubuwa ne wanda suna yaduwa ne ta hanyar abin da mutum ya ci a bakin su. sannan mm. da ake kamuwa da su kuma ta hanyar eh, rashin wanke hannu na wanda suka shafi respiratory disease akwai irin su pneumonia haka mm. eh, da kuma sauran duka wani abin da ya shafi eh, tari da sauransu da mura dukkanin cutuka ne waɗanda ana iya ɗaukan su ta hanyar amfani da ta hanyar rashin wanke hannu haka mm. na zai za su iya shafi misali cutukan kunne shi ma kin ga wani abu ne wanda zai iya mutum zai iya kamuwa da shi ta hanyar rashin tsaftace hannu eh, kamar kananan yara kenan da ciwon ido shi ma wani abu ne wanda mutum zai iya kamuwa da shi ta hanyar ah, ah, rashin wanke hannu din musamman musamman idan mutum ya dauki kwaya cutar ya ji ya afa idanun shi da sauransu eh. to duka waɗannan abubuwa ne wanda mutum zai iya zai iya kamuwa da su gaskiya eh. to amma likita wayan sukan ce yawan wanke hannu shi ma zai iya jawo matsala tunda shi ma ai akwai chemicals cikin abubuwan su kamar su misali omo din da ake magana a kai da sauransu kwarai da gaske to dama shi yawanci ai abin da ake lura da shi shine eh, advantage din abu da kuma disadvantage din so yawan wanke hannun kamata a ce duk lokacin da mutum ya wanke hannu da waɗannan abubuwan wurin wurin ɗauraye hannun ya kasance ka tabbatar da ka ɗauraye hannun sosai ta yadda mutum zai fitar da dukkan wasu chemicals da suke tattare da su waɗannan abubuwan da ka yi amfani da su so idan mutum yawan nan gaskiya babu risk ɗin cewa zai kamu da zai zai afa wasu chemicals a bakin shi da sauransu zai ragu matuka sosai saboda yayin da mutum yake wannan dirza hannu ɗin sosai kuma yana yana rinsin ɗin shi yana kaman ƙauraye shi mm. duk wasu abubuwa da suka shafi sabulun da waye nan su za su fita. To uh, likita um, gashi nan yana ɗaga mana hannu lokacin mu yayi mun gode sosai sai kuma wani makon in mun sake kiranka. Karshen to masu sauraro karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma gobe jimma idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Joe Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.